بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya mana kurakuran mu da zuban mu da takaitawan mu ya mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana a cikin da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin kyakkyawa da sai idan adalin mu yazo lahu waliyu zalika alqadru alai muna jiddan zuciya Allah subhanahu wa ta'ala da ya duka mana rana ta 23 ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki 1442 wanda ta yi daidai da biyar ga watan biyar na shekarar biladiya 2021 ma'anan da a suratu ibrahim za mu tashi aya ta 42 insha Allah بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام نعم قلت أمرت فتن تركي وطن آية تيو يمسيها ولا تحسبن أن الله عما يعمل الظالمون الله ينعي وقمدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ko kuma da duk wanda ake zalinta Allah ce wala tahsabanna Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar kai zato cewa Allah ghafilan bai san da dukkan irin aika aikan da ya amaru wanda azzalimai suke aikatawa kar Allah bai san da su ba zalimai abin da manzon Allah Allah ke yi da su ga manzon Allah su ne kafirai waɗannan kafirai zalimai na. kisisina ɗan kaya manzon Allah bai san makirce makirce da kulle-kulle da kaidi da jagon ƙasa da suke wa addinin al'umman musulmi har da sai ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ɗauka ni Allah ban sani ba ka tabbata ban sani ba Allah madaukakin sarki ya sani ina fata an gani domin mutumin da ake zalunta wato kullum yana so ya ga nan take sakamako wani mummunan sakamako ya sauka ma wanda yake zaluntansa. kila mutum ta zaluncinsa tana Allah ya isa Allah ya isa ta ta na filfilo kana haɗa shi da Allah to ɗan adam yana da saurin gaggawa ya ga lallai sakamakon nan ya ce wani mugun sakamako ya shafi wanda yake ta cikin nan ina fata an gane kamar yanzu Allah na tuba shekara na ana fama da Boko Haram shekara nawa ana fama da yan garkuwa shekara nawa ana fama da yan ta'adda an yi alƙuduti an sauke ƙur'ani an yi abin kullum ana cikin addu'o'i to akwai wanda yake ji a zuciyar shi kamar Allah ba baya kula addu'ar ma kawai kuma Allah ba baya kula mutane sai ka ba kullum ake addu'a kuma kullum ake kisa kullum ana addu'a kullum ana ta'addanci to wani kanka ya zama to abin ya zama to discourage ya zama to ya sai ka addu'ar ma sai ga zuciya eh, sai ga ya karaya sai ka ga wuce ya karaya ma ya daina ma addu'a yadda abun kawai bin kawai ya ma gagara kawai ya ma gagara kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam tun lokacin da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya fito daga bakin shi ya nuna shi manzo ne Allah ya fara gamuwa da makici kafurai da zagon ƙasa na kafurai. da shirri da kulle-kulle da kara a kulle da baran da za a kashe shi a jami kara kansa lokacin da ya bar sai na ali yi salam a kan gadonsa a kashe sahabai a azabtar da su aka zo aka sa su manzo a kan sala a da suka yi shekara uku masa ya ba su yawa ba a gaisa da su sai da suka shi ganye fa yadda ake isan ganyen abinan na ana tafasa da shi ganyen tafasa ko yadda ake jinkin ko yadda ake zogale ko rama ko ɗan rama to sai da sababbin manzon Allah su dafa ganye ganyen bishiya wannan saboda ba inda za su saya ba inda kuma za a sayar musu babu ne kawai sun shekara uku wannan shi'ib a cikin wannan kanki da aka sanya musu to sai ka har kan kai he shiga kamar manzanni ma wani sa'i shaidan na saya ce ce cikin musu tsammani hatta idan yi aka rusu har ma su iya tsammani amma hasikum an tadkhulul jannata ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum asakumul ba'sa'u ba'u ga ga ba'sa'u shine talauci kasar ra'u ga tutuka wa zulzilu ga makiya kuma suna ta musu farmaki ko ina sai kula da ku duba har ka ji manzo ma yana faɗa na ma'ahu da waɗanda suka su tare da shi mata nasrullah ya Allah nasarar nan da kake za ka bamu yau shi ya abu ya kai makura ka ji manzo yana furta wani. yaushe ne nasarar nan ya Allah yaushe ne za ka taimaka ya Allah nuhu abu fa da kai ya ya kure ya kure ya ce ya ne rabbi ha ya ce innahum aquni sabu man lam yasfu ma huwa waladuhu illa fakara wa inna wa inni kuntum li tasira lahum da adu abaji an fi adu yin wa kada shawti wa asru wa istijaru tibara abin ya kulle ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyaran ya Allah na roƙe ka dan girman zaki ta dajanta ya Allah ya Allah kada ka bar shi a doron kasa kada ka bar gidan kafiri ɗaya ga shi da za a nuna a ya da wannan gidan wani kafiri ne ya Allah ka gama da su gaba ka gama da su gaba ɗaya ka gama ka ga ko ɗaya sai ka yi shi. domin in an bar ɗayan ma to zai haifi waɗansu tsarin kafinan ne wata ba ala ajiyar kafiri da hayyaran idan ka shi kamarhum yudillu idan ka la yalidu illa kafiran inda za su haifa ma kafirai ne kafin ne kawai Allah a share su gaba ɗaya in ji annabi Ibrahim ni annabi Nuh alaihi salam haka za ta yi in ya kure hayya kure ta kai ban da annabi suke suke addu'a annabi Musa ya ce ya ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا حتى ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا a يروا العذاب الأليم Abin Musa ya koma gefe bayan Fir'aun abu ya kuma ya roƙi Allah ce ya Allah farnan nan da Fir'aunan da mikiyansa suke yi ba ya Allah kai ba su kuɗi. aka ataita fir'auna wa ma'ahu zinatan wa amwalan kai ka ba su mulki kai ka tashi kuma ka ba su dukiya mai yawa duk san da ya Allah ta dalilin dukiyan nan ne da kasu da karfin mulki ne su ke haka ya Allah na ake ka cikin zafin ka ne ne itlis ala amwal ka tashi dukiyoyin nasu wasu ala kulubin kuma ka danke zukatan su ya Allah yanda imani ma ba zai shiga ba fala yuqi hatta yaraw al-azab al-alim har azaba ta halaka za ta zo ta rike su haka ya Allah annaba nan cuta ta kai cuta ta kure ta kure addu'a su ce Allah ya musu dauki to shi ne Allah madaukaki ta ci ya san yadda ake annabi cin zarafi da makici annabin yana damuwa sai Allah ya kira shi ya dan sanya ya masa zuciyar rarrashe shi sai wallahi ta inna Allah ya Muhammad kai ka dauka Allah gafilan kai kai zato Allah fa bai san zalunci da kai suke maka da irin cin zarafi da suke wa mabiyanka da irin zagon kasa da suke a addininka yadda suke kashe mabiyanka suke muzika muku kar ka ɗauka ni Allah ban san shi ina Muhammad abin da ya ta tsanani ba sai Allah ta annabi ma ya fita ya bar dukkan masu kaura su bar musu gari suka koma Madina kafir ya daina saka ya ce Allah ma annabi ya koma Madina amma ba su daina ba ba su daina saka ba sai shaitan ya nuna musu in suka yi karfi a can mu da ya karfi a can da mabiyansa ba to za su dace yaƙe su ya aka ci to abin su ba a dakile su inda aka fara kanta a yaƙi kenan duka sun tafi masu wani tunanin duk Allah ya gama da su. Allah mana da kuma sarki yanki. A inna ma yu'akhiruhum shi Allah yana jinkirta wa azzalimi ne. Allah yana jinkirta masa liyaumin zuwa ga wata rana da Allah ya ajiye masa ranar iddillanci, ranar kamu ranar da Allah ya ana masa tarko yawmin tashkhasu fihi al-absar idan wannan ranar ya zo to za ka ga tashkhasu fihi al-absar idan zai rena fata ma'ana shakhas al-basaru shine ido ya kullu ko bala'i da ya hanga yana tsaro shi don wata musiba don bala'i ido ya yi zuru-zuru ya kullu ko ya kasa bacci ta ido shine yawmun tashkhasu fihi al-absar shine irin wani yaki ko Allah ya tura musu wani irin yaki su bada baka san sunan su taso musu kawai ga dukkan ba ta cinye za su tserewa Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko to duk zalimi Allah ya ce akwai ranar da ya ajiye masa akwai ranar da Allah ya tale masa wani sashi ko da kanci ya yi ta zalunci a mai ba ya ji a mai ba ya ji iyaye su ba mai kunne ya ji ba ya ji ba baya ji har a kai matsayin da zai rika zai ji a jikin shi shi fa ya fi karfi ya ga cikin halin da ke na zalunci da Allah ya ƙara wadata shi da dukiya yana ƙara wadata shi da lafiya hakan yana alfahari ya ce ba ana mana addu'a ana mana alkunuki ana ga shi nan garau ni iya na samu a kwantar biyar ɗari kuma har yau ko yar mura da masassara ba ban taɓa mayi ba taɓa mayi ba aka zaka ne subhanallah to Allah ya ajiye musu lokaci shi zalunci cikin mara kyau ɗabi'a ce wanda bai dace mutumin kirki salihi musulmi na bantacce da su sifa ce wanda bai dace mutum mai kamala mai matsayi a cikin mutane a ce ya fi da ita ita sifa ce wanda take kasantar da mutum sifa ce wanda take buga mutum a ƙasa sifa ce wanda take da mutum mutum su shi ɗaya biyu kamilin mutum mai daraja mai matsayi mai kima a idan mutane to suka ta zalunci bai dace sifantu da ita domin tana jawo shi ƙasa da ɗaya ya da kiman shi yanzu ne shi yasa Allah maɗaukacin sarki shi ne mafi ɗaukaka shi ne mafi darajar da babu wani san da shi shi ne mai girma mai ɗaukaka maguwayi shi ne tsarkakakke yace da ya da ya zo kuna a kan zalunci ya ce ya idadi ya ko bayi na kyau kun ga zalunci eh kun ga zalunci to ni Allah na haramta wa kaina zalunci ni haramtu zulma ala nafsi ni Allah na haramta wa kaina zalunci sannan wa ta'amsuhu bainakum muharraman kuma na sanya wannan zalunci a tsakaninku abin harantawa abin kyama kada ku yadda ku kwanci da su da zalunci kada ku yadda ku a mu'amalantar juna da zalunci a tsakaninku yanzu subhanallah akwai wanda Allah zai taɓa ya ce sai Allah ya zalunce shi idan Allah ya taɓa kasin misali ya zalunce ka wa ya isa ya rama wa ya isa ya yi magana wa ya isa ya tunkari Allah amma da yake Allah ya nuna cewa matsayin shi da shi da shi da irin Allah to wannan sifa bai dace da mai irin wannan sifofin ba sifar zalunci da dace na irin ya kamata babban mutum mai kima da daraja a ji shi mutum da mai adalci wanda mutane suke jin daɗin shi da sun gance su da albarci ya zo da sun gance su da wani irin rahama ta zo musu wani irin sauki wani irin rayuwa ne wani irin jin daɗi amma mutum duk yadda ya wuce a nan aka nuna ba irin cikan shi da abin da yake hawa da irin cikan shi amma aka ce maka ta gama wannan gidan arzalimi irin cikan ya zo ka gidan duk kiman shi na haika da shi kawai kamar aikin ciyawa ne amma a haɗa da cewa ta ga wannan mutum mutumin kirki mai adalci da tausayi Allah ya kaga kimar shi kuma ta ɗagu sama da yadda kake ganin shi a yanzu yadda kake ganin shi a yanzu kuma ta wanda ba da kyau ba ta da kyau ko bai ji da aka ce yana zalunci a kan ƴaƴan wani wanda ba su kima a wajen shi a wajen su bai da kima ko ya ce yana zalunci tsakanin iyalan da ya ajiye sai da ba ka ganin darajar wani sa'i mu muke sulhu kullum wani sa'i muna sulhu a na aure zamantakewa a yi da kacin shi to ta in ka zo nan kacin in ji mutum an ka ne kawai babu shi ya sa wani mun cewa shi ba zai zo ba ina fata saboda ya kuma ba kai mai sun ba ina fata an gani. amma wuta ne idan ka zo kana cikin wani zamantakewa na aure kuma aka ce maka wane ne ga shi a shiga shi ya zo Allah ya ya zube maka wani tsabar da yake ga shi nan wani sa'in sai ka ɗauka ni kan wai a wani society ake ne ake irin wannan zamantakewa na aure sai ka ɗauka wani society ne wasu al'umma ne na maguza wanda musulunci ya taɓa a wajen ba amma wannan sai ka zama cikin kaduna ne da kullum ana jin wa'azuzzuka ana jin hutubobi ga programs a tv ga suna tv ga manara tv ga wisal ga tv ga tattaki ya ka ji kullum mutum yana kusa da inda kullum shi ke jin wa'azi amma wallahi azin idan ka ji mu'amala sai ka ɗauka wata duniyar maguzawa ce da hasken musulunci ko hasken adalci irin na musulunci da suka leƙa wajen ba sai suka leƙa wajen ba kuma abun ba fati sai ta yi sulhu, a yi ta godiya a yi ta godiya in ya je sai ya mata ta zace ba ki kai ni ga wani ki tallafa ni ba ku duba wai ta tallafa Gun mutum ɗaya malam ɗaya za a kai tsara don ya sulhu ya ce ta fi shi tana ya shi a gari ana zagi shi sun ce ko ta zo wajen shi bakin bakin kai gaban malam ba to tona mu a ciki wallahi yanzu ma na fara ana tantance an da durƙusa kai ba a durƙusa amma yana fita in zai aika maka ya gaggaya mata maganganu dalilin da ya sa ta zo sai kai mamaki a hakan kuma za a zauna duk ko da yake ba zan saki ba duk iyayenki su haka da danginki a je ɗauki lauya haka za ka ji mutum za ka rasa kawai Allah ubangiji ya rufe mana asiri wani ya aka zo tafcin shi in ya danta dukiyar maraya haccin marayu in ya danta shi sai kayan mamaki wani kashi babban ɗan shi ne zai damɗe dukiyar ya ƙi a raba ya ƙi ƴan uwansa da kannan raba musu ya ƙi shi yanzu ba an waiwai shi yanzu ba. a yanzu yadda waɗansu ya zo ya gyara su ya ba iyalin shi kuma gado ne na haka ya bar haya a ga har wani ya rufe cikin 'yan uwa yana da bukata an shi a raba da zai kulle gida na ga muku abubuwa wallahi tallahi yanda ake da masu yawan ba ba yi kawai dole an yi fitinu ma kawai wallahi wani sa in mace ta su tana da ƴaƴa maza da mata da gidan nan bai uba bai da uwa an da su da gado duk da mace ta a duniya nan matan nan ne ƴaƴa wanda tsanan ɗaya ne amma yadda ga yayi ka sun taso da kallon mata shi da gidan da ran da ya mace sai su sabon kwako sai su zo su kusa da ke su ce dan ku sai mun nemi su ga hakan fa tana ma cikin kaba yanzu ta fara takaba wai ta fitar ta fitar da gidan ba su da ko allura ba su da ko allura kuma sun tashi da ba ta tabbatar da gidan haya ba duk gidajen su farki a su ce ka je za su yi ta za ki ku bar mu da da ƴaƴa mana sai ƙarya ba a ce fa mai ga yanda za a sisi ba su gashi inda kake su cikin zama cikin zama ta wata ɗaya ta biyu an bar da ƴaƴa sai abu goma ta waya wata tura a kan nan ba za a tura ta ba a kira ta ba ga wani haka ga gidajen ga filaye ga kadarori a faɗi cikin da aka sa musu kuɗi sannan in aka tura maka ɗin sai a ce bai na ƴaƴanta bai su ne babbanni su ne iyaye su ne ubanni ƴaƴan dukiyar ƴaƴan na hannunsu wannan ba haka ne kuma ƴaƴan ku suna kuma ƴaƴan suna hannunsa yara su fasa zuwa makaranta su kasa samun su kira makaranta mai sauƙin kuɗi wannan su a kasa zuwa wallahi tallahi abin da ke faruwa kenan abin da ke faruwa kenan akwai wanda ta ce ba ta fi in da ba aka tura ba in da ba aka fi ba ta bibin kiwon da fa haka ake rayuwa zalunci saboda inda aka shiga kawai Allah wani ya rufe wani asiri to shine Allah yake jan hankali ma? cikin wannan zalunci Allah ce kada ku zata masu zaluntan kuɗin nan ban san da su ba Allah ce na san da su ina jinkirta kowa zuwa ga wata rana da na ajiye masa ranar da ido zai rika masa ina za ka ba a wata ranar sannan mutanen muhti'ina suna sun wato a yau ne ko kuma su yi al'amfar mu su yi da mutum yi rubutu ne za ku sun ɗaga idan su suna musamman da wani tashi tsiyama mu su yi na suna da tafiya ba su ba da gina ba su ba iya magana ko yin wani abu kawai suna tafiya kawai suna yi inda mai kira yake kira inda za a je a yi filin inda za a je a yi tsiyama. saboda firgicin ranar tashi kiyama kawai idan su ba su iya shakka su suna tafiya suna tafiya idan su a sama kansu a sama kawai su tsaka su shakka yi amma yadda ta yi programin rubutu kawai ya kama hanya da tafiya a cikin kawai وأفئدتهم هواء لا يرتد إليهم طرفهم باطا ما إنك إذن سبحانه وأفئدتهم hawa. kuma zukatansu ma gaba babu wani na tunani a ciki zukatansu sun zama to ne ne sun zama to ba abun da suke recalling abun da suke tunawa wannan shi ne ƙarshen azzalimi kun haɗa da takurai? kun haɗa da masu zalunta mutane ko da musulmani ne saboda zulmu zuluma su yau mal kiyama babban abin da ke kawo duhun kabari shi ne zalunci abin da ke kawo duhun kabari shi ne zalunci Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad anzirin nasa shi gaba da yi wa mutane gargadi shi gaba da yi wa mutane wa'azi shi gaba da jawo mutane kunne da ne game da yauma ya atihimul azabu ranar da azabu ta alkiyama da firgici da ababen tsoro irin na alkiyama da za su zo musu ko kan kawai sai ka ji ya an samu da kawai Wajen Allah sallallahu Allah maɗaukaki ko ke ce la ta a cikin illa barka. Ita kiyama ba ta zuwa mutu a bazaka. A bazaka babu wata alama babu komai. duk irin masu ba da hasashen yanayin abin da kai faru gobe za a yi ruwa a gu kaza za a yi kaza za a yi rana za a yi kaza za a yi abu kaza masu irin yan fokas masu hasashen abin da zai faru gobe din nan ba mai tunanin alkiyama duk hasashen kawai yanda aka saba harka aka saba zama haka kawai sai a ji kusan alkiyama kawai ta buga kawai wannan ya ja taksi za a yi kawo wancan can ya yanko sa wancan yana kasuwa yana yanka nama wannan yana tuki wannan yana kaza wannan yana kaza yadda aka zaba wannan yana tsalle wannan aka kwallo wannan sai a ji kwatsan kawai ta gida kawai ba zato ba tsammani kawai daga nan inda ka kwatsa komai ya rike kenan da za ka cikin illa ba alaƙi ko ya muhammad wajirin nasa ai wa mutane wa'azi game da wani ranar da ya atihi mun azabu azaba abubuwan tsoro da firgici na kiyama za su zo su lulluce su idan ka kafa ya kulu lazina zalahu sai ka ji irin ƙarshen azzaliman wanda za su ce zalunci wanda aya ba ta hana su hadisi baya su, iyayensu ba sa musu jiki abokanansu ba sa ba su su sai ka ji suna cewa rabbana wayo Allah ya ubangijinmu ya mu, a tsirna iyama har ta zo ne ya haka ya Allah don kuka ya Allah muna roƙon alfarma akhirna ka a nan ba mu lokaci ko a tsakar ne kawai a ɗan nan da 'yan shekaru biyu ko shekara ɗaya Ina ajalin ƙaribi zuwa ga wani lokaci muna son mu manzanni da wata kamar ka kiran ka bi ma'ana in kafurai da kafurai da zai kusa wannan Allah a jinta mana kar mu mutu a Christianity kar mu mutu a Yahudanci kar mu mutu a su bauta wa Buda kada dan Buda kada mu mutu a masu bauta wa gumaka ya Allah a jinkirta mana yanzu muka gano kiran da annabi yake yi gaskiya ne a jinkirta mana za mu yi kalmar shahada. Kuma kiran manzon Allah. sallallahu alaihi wa sallam sannan wani tabi'in rusul wanda za su ce bidi'o'i kuma suna musulmin suna bidi'a sun ki su bi tsantsan abin da annabin ya da shi su ma za su roƙi alfarma a jikin su su kuma alu sunna su tsantsan din abin da manzon ne suka zo da shi Allah ya ce musu a wani ta kuno a cikin min kullu da can bayan cewa idan kuka zo duniya nan ba za ku taɓa bushewa ba a kan tafarki madaidaici za ku kafe a kan tafarki madaidaici za ku bauta wa Allah za ku kafe shi Allah za ku bi kanni ba za ku taɓa bushewa ba za ku taɓa janyewa ba Allah ta ce ba lokacin da kuka rantsi. Wani mun aiki. kuma abu na biyu in ji Allah bayan kurkan tsina ai wa sakantu fi masakin ladina basu anfusahum kuna zaune kun zan kuna zaune a duniya kuka ga yadda muka halaka da wadansu da ruwan su dan mun yi fata-fata da su in ji Allah mun rugurguza su mun halaka su mun kifar da su ai a doron kasan su ke su kuma a doron kasan su ke halaka in da muka yi masu aiki a duk duk wannan ka izina bai da za ta sa ku yi imani cikin sai yanzu da kuka ga alkiyama أنتم في Kuma الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا kun ga yadda muka da su karara abun a bayyane shi mu koye muku ba ai yadda muka halakar su yanzu kuma isra'ila ne za su ce ba su ga inda Allah ya da fir'auna a kujiya ya su sake eh wa in faraqna bikum al-jabal wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun amma to yadda muka da fir'auna muka da shi yanzu da banu Isra'ila zai kafa shawaye shi a jinki bayan ga aya ga yanda aka halakar da fir'auna ya gani ga yanda aka yi ga yanda aka gama da su akwai wani abu da zai bukata akwai wata aya da zai bukata kuma ta kasa sa ya yi imani da wannan abin da ya gani cikin sa ya yi kiman nan sa abin da suke kira in ji Allah ya ba ta wuta wata aya yanzu wata aya da suke bukata kai da an kawo muku ita yanzu da lafi abin da kuke jira kawai ku ji kun ji abin da za mu kawo muku shi kawai ya rinka muku in ji amma babu wata aya da za mu kawo muku a kan aya ta ɗaya ta kaka ta biyu a kawo ta uku don annabi nuhu ya yi shekara ɗari da hamsin don girman zatin Allah ɗari da hamsin yana jan kuɗin mutanensa su ƙi sauraro su ƙi kawai sai sun ga kiyama ya su ce a cikin samu sai su kasu mutunta wace aya su ce so bayan wancan ta shekara ɗari tara da hamsin Allah ya ce yanzu abin da kawai kuke jira shi ne wannan wutar dai da muka ce dan za mu ɗanɗana muku yanzu ita ce ƙarshe ita ce ƙarshe in ji Allah subhanahu wa annabi shekara ashirin da uku sallallahu alaihi wa alihi wa yayi yana gargaɗi yana bayan shi khalifofi yawa kullum ana wa'azi kullum ana wa'azi ai mu shi ne su ba kace ne ko dan ka faran ta kama shi ka tsaya kake ji a ranka very bad very bad very very very bad Allah ya yi nadama to akwai wa'azi da za ka yi ce akwai wa'azi ya ce sai wa'azi ita ina kira ba ta ta shiri ba don gina bashin Allah kada su biye ma wannan hali kada su rayuwa cikin wannan rayuwa. Allah ba ta so na yi nadama eh wai yana ɗauka a ranar ta kunu min ba ba'diha qauman salihin na azaman sau salihai eh, ranar duk bayan da ta zai ce sallallahu alaihi duk da bincin da kasar zai zai karfe shi amma lokacin da yake ta kama wannan kasar duk da ka mai wa'azi ce malam da Allah a daina sa mana ido daina sa mana ido ya hankali bayan cikin ya zama sai ya sa kafan wanda da ido kuma kuma musu wa'azi subhanallah yace awalan takunu aksantum min qablu malakum min zawal وتكنتم في مقاتل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربت لكم الأمثال الله يشهد بأي تبقى مكم مثالي بأي تبقى مكم مثالي na'am wa kan makaru Allah shi ba abun da kuka zaɓa kuka fifita sai dai zaman makirci da gaban ƙasa shi kuka zaɓa kawai kuka ji dai wasu misalan da na kawo duk wa'azin da aka muku kuka jikire masa kuka juya baya A akan makaru makarahu Allah ce suka ci gaba suka ce suka shi kullensu da makirce makircensu da dukkansu da annabawa da mumunai da musulunci aikin su kenan dare da rana sai da yamma makirci kawai da za a yi azama da musulunci da za a yi azama da mumunai musulmai da za a yi azama da annabawa allati suka su san wa inda Allah makruhum duk wannan ma kirkin da suke cikawa Allah ta amalu nayi ba ta ga ko ta na ba su kon ba sun gama kullan kullan suka tashi za su je su aiwatar hajji har sai su mutu ba da ba mu ba su duk wa inda Allah makruhum sanin ma kirkin su da lokacin da suke kullashi da inda za su yi su zata da waɗanda suka kitawa da waɗanda su shi duka wa inda Allah yana wajina in ji Allah Allah ce wa in kana makruhi Allah ce ko da yake karfin makirci da girman makirci da suke shirya wa musulmi bisa zula min hujjibar Allah ce da manyan manyan duwatsun nan da suke doron ƙasa ake shirya wa makirci nan wala da an kauda duwatsu in ji Allah da irin manyan duwatsu na irin su zuba ba dutsen su karkashi ina in za a bi gusau da irin manyan manyan duwatsun na su nan Allah ce da su ne shirin waɗannan duwatsun shafurai suke zama su shirya yadda za su da su daga wannan wajen da masu kuɗin da ake haɗawa da masu ilimi da masu tsara da masu iyawa da da waɗannan manya-manyan duwatsu ake yi da wannan taron dangi an ga bayan su Allah ce wallahi da sun kawo da su a bayan kasa amma shi musulunci sai ne ya fi waɗannan sun kuwa har yau har yau in ji Allah ina na kanu da zallar jika wa ina na kula hafizu addini da mu muka sarfa shi ba za su yasa da shi in ji Allah kafu wanda musulunci ya yi a doron ƙasa ya fi yadda waɗannan duwatsun suka kafu kai da dan adam zai tafi da su kan da duwatsu wajen su kafar shi dutse he ka gan shi ya kai ya kai da an zaizaye shi an dike shi an tattaka shi an kwashe shi an mai shi kamar tsakuwa ana ɗiban shi a yi jini a wajen a hudar shi a sa wani irin chemical ma malam ya rika shi a cikin dutsen yana tsakuka shi yana zama mai laushi yana abin da a zo he ka ko duka ya yawanci duwatsu da suke maka sami yi an cire an cire duka jin suna a gina a wani haka waɗansu ma a madina an kauce duwatsu Allah ya ce to musulunci na ya fi duwatsu kafuwa sun zamanin manzon Allah ma shi ce a kuma musulunci na an taba gani ya ɓaci inda aka fi wa musuluncin ma kirki wannan ne ma musulunci ya fi yaduwa kamar wutar daji kasashen turawa a je kasashen amerika a je rasha yau ka gani kasar rasha ka ga abun mamaki a je faransa a je ingila a je kasashen yammacin nan su daga can suna gudu a rusu garuruwan musulmi da kasashen laraba inda musulunci yake shi kuma can musuluncin ci yake kamar wuta inda za ka kare shi ne kawai an ƙona ƙur'anan an ƙona an ƙona sai an gama ƙona su ta waɗansu sun musulunta haka za ka ta in an tura ƙwaƙwaƙin su je su rubutu da ƙasashen musulmi su yaƙe su a dawo a yi abu waɗansu kuɗin fashi ɗaya a buɗin sojojin sun musulunta sun shaƙi musulunci a kafa musulmi a kullum a prison a ita a kai da su daga ƙarshe ka ga masu tsaron prison ɗin masu abubuwan da musulmin su sun musulunta. ka tarar na Allah ne subhanahu wata'ala fa Allah ya ce wa in mutum makum litazura minhu jibal hakircin su lada ya ina iya kauce duwatsu da duwatsu aka yi shiryawa da shi zai kauce duwatsu amma musulunci har yau yana nan har yau yana nan Shi ba zan manta ba a Najeriya ina cikin kirkiri ina jin a harshen da sai an sha ba da cewa bai ya kaza duk afirka za su zama su kiristoci cikin 2000 yawa shekaru baya can a kan ɗinsu yadda da suke kusumai da najeriya da afirka su zama so kristal irin kuɗaɗen da ake turo wani tsare-tsare da ake yi Amerika ka kauye gaba ɗaya an musulunta musulunta har sun daina turo kuɗi a koni ma kamar da aka aka ce mu ba ma zan fa'idan turo muku kuɗi da muke da misali da mishan saboda harkar ƙarya kawai kuke shi kawai kuke haka za ka tara idan lalina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah Allah shi ba ta kai wallahi suna ciyar da dukiyoyinsu da dukkanin da suka mallaka domin su da wani addini musulunci su hana shi ya yaƙi da yunfi kuna dafi da za su za su su suna ciyarwa sosai kai ko sai abin da akwai abin da take bayarwa tana cikin nan ko sai akwai abin da take bayarwa sai ga kuma haka sai da man ku wanda akwai abin da za a bayar fa sayunfi kuna ha amma kuma takunu alaihi hasratan sai sai za su zo su yi nadama a kai kuma yi kubun sai kuma a cikin da kansu sai sun kashe sai sun kashe kuɗi sun kashe sun kashe bai shafan da za a baka shi yadda ya musulunta haka za ka tara addinin Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki da karshe yake la ta Allah la ta Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ƙara yin hakuri ka ƙara yin hakuri ka san shi wanda ake ɓatawa mutumin da ya zalunce ka yau ka kwana cikin jin haushi ya zalunce ka baka kashi zuwa yamma ka ji an ya mutu ba haka mutu yake yana so ya ga ƙarshen matsayinsa da gaggawa ƙarshen wanda ya zalunce shi da gaggawa to annabi dai yayi hakuri fala sallallahu mukhri wa'dihi rusula dan mutum zaton Allah madaukakin sarki bai saba alkawarin da ya yi wa manzannin ta ne na cewa zai taimake su zai ba su rinjaye zai ɗaukaka su zai dakusar da maciyansu sai ɗauka Allah zai saba wannan alkawarin alkawarin yana da ya Muhammad وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا ننجي المؤمنين والله يعصمك من الناس na alkawarin da Allah ya Muhammad yana nan Allah baya ta alƙawari ko bai man shi shi ba kwantar da hankali su kawai akwai randa za ka yi karfin su su ba su yi ɗaliban ya kaje ya ba ta Allah dukkan masu ƙarfi su ba kama a gaba da su su abu jahal su uban jino kala su waɗanda da su na kusurin nawa? aka ba da su a yaƙi hada subhanallah Allah yake yau inna Allah lalle shi Allah afwan inna Allah azizi lalle Allah mabwayi ne bai kaki ne dan waye su zai gaba da su yanzu misali idan kana da beraye a kashi su ma'ar su ci wannan su ci wannan su ci wannan ka je ka sayo magani ka sa ka samu suna nan ne ka daɗa sai wani magani ka ka samu suna nan dai ka je gun masu magani ka ce a ban magani keran da kowanne kafi a ce a ce da wannan babu bayan shi kawai gashi ka je ka sa ka su da kera ne me za ka ce kera ne sun baye ne ka bi ma'ana ka tsara da su kawai kayi kayi kayi kawai sun fi kashi ka to shi ne ma'ana al'izza azim shi Allah mabuwayin kowa ne mabuwayi a kan kowa wanda ba yi iya bugawa da Allah Allah sai ya buwaye ka Allah sai ya buwaye shi Allah shi inna Allah jizun. lalle Allah mabuwayi ne ga waɗannan kakulan sannan kam mai tsananin kamu ne mai tsananin ukuba ne mai tsananin akwatarwa ne duk da kafiri ya shiga hannun shi ko azzalumi to zai ɗanɗani kuɗansa Allah ya ce wala yu'azzibu azabahu ahad babu wanda ya iya azaba irin azabar Allah subhanahu wa ta'ala akwai ranar da za ku ga ƙarshen su kyale su kai ya Muhammad amma da alƙawarin da ba cewa zan ba ka nasara nasaran tana nan ba na saba alƙawari kuma kan ka ɗauka ban san abin da waɗannan azzaliman suke ba ina da ya Muhammad amma ka yi haƙuri ni ba ku ne akwai ranar da na ajiye musu نعم يوم تبدل الأرض غير غير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقصولين في الأسفاد سرابيلهم من قصران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب نعم Allah cikin sarki ya ce yau mata jaddalul ardu yanzu an koma bayanin a filin kiyama bayan an yi tashin alkiyama ɗin. Allah ce yau ma akwai wata rana mai zuwa ita ce ranar alkiyama ita ce ranar hisabi ranar tsayuwa a gaban Allah ranar tashi da za a yi da a tsaya a gaban Allah. Allah ya ce wannan ranar idan ta zo ku baddalul ardu Allah ya za ta canja wanda kasar da kuke gani ba za a yi hisabi a wannan kasa domin wannan kasa an kazantar da ita wajen zubar da jini a kanta an zubar da jini a kanta da yawa an halaka rayuka a kanta da yawa an halaka dukiyoyin bayin Allah a kanta da yawa an yi alfasha a kanta da yawa an sha giya an yi zinaci-zinaci an yi limafi an yi kaza an yi kaza su aka kasar zanta da datti da danta na sabon Allah ya yi a kanta shi Allah maɗaukacin sarki ce za a canja ta a naɗe ta a tafiyar da ita a shimfiɗa wata ƙasa sabuwa a kan ta za a yi hisabi yawma tubaddalu ardu ranan da za a canza wannan ƙasar ghayra al-ardi ba wannan da kuka sani wancan da za a kawo malamai suka ce za ka canta kamar yadda azurfa azurfa kuma haka kana ka canta shi ce sheki kamar kifa azurfa da Allah zai shirki a haka nan ma wata ma wato ita ma sammai din nan da muka sani za a kaye su a sama wata sama ita ma a canza ta ita da ma alkiyama mutum abuwa Allah ta ce za su kuma kun kushi ta idan sun aka kwaye ta aka cire ta dan ta ake cire fata a jikin rago yayin da ake fiɗa. Allah ce yau ma na tsofi sama a taɓayi su gini kamar da ana awwal kankin nu'iduhu wa'adan alaina ina kunna fa'il akwai ranar da za mu na mai da kasai in nan gaba ɗayansu yadda mutum yake na tafi a haka kun tuka na tafi a yake Allah ce ka za mu na mai da kasai in gaba ɗaya wal arwa samawatu tabbatuhu jami'an yawmal qiyamah da sammai da kasai bakwai da sammai da farkin Allah ya zai rike su da ɗaya rike su da hannun shi kawai yadda mutum ke rike teku sammai yadda suke da girma da ƙarfi ta Allah ya rike su ya rike Allah maɗaukaki ta yau mace baddalu al'ardu ghairal ardi haka nan mawar samawatu za a yi hifadi a sabuwar kasa mai sheki mai kyalli sannan mai don wa barazu lillahi wahid ba ka da mutane gaba da sun fitar da kaburburan su kowa ya fita da kaburin shi birji ya tsaya a bakin kowa ya tsaya a bakin rara babu takalma babu riga babu kuɗe babu dukiya sannan an kama ba kanka ba kada da ka ji da kama kaje duniya ta dawo lahira kai kai kawai ba kama yi alaƙa da kowa ba shi kawai haka za ka ji ta tashi a kiyama wa fara lillahi za su tsaya a gaban Allah alwahid da kaɗai ci al-qahhar mai ƙarfi da firsasawa وترى المجرمين لا تنسى ريد الظالما لن تأكل أنبتا يومئذ أو النانا مقربين في suna وتسنى a cikin الهنكو an haɗa hankali an ɗaure hannayen an haɗa da wuya sannan an lankwasa kuma an haɗa kuma an lankwasa haka da a dokara su sai sai kansu ya da tsakanin kafansu sai a sa hanko sai a haɗa da hannu a ɗaure da kafa ko sannan kuma a haɗa da wuyansu a ɗaure su. Wala yusi wa saƙahu ahad. babu wanda ya iya ɗauki irin ni Allah subhanahu wa ta'ala kuma ki ci cikin barku ma sab'una zira'a a ɗaure su a wata farka wanta zira'i saba'in al-asfat shine hanko da sufut ana ce sarabilu tufafin da za a sa musu a jikinsu jin katsirani na narkasiyar dalmaci wata irin riga ce wanda ake sawa duk cikinta an yaƙe ta da narkakkiyar dalma tana boiling boiling a kayan aka ana sa musu sai ya manne a jikinsu kamar leda kawai rike kasan jikinsu banda azaba da bayani ba a jini suke ji tufafin su min kwanin na narkakkiyar dalma ne wannan jikinsu kawai za su je shi sannan wa kan sa nar kuma wuta ta lullube fuskar su ba ɗaya ta rufe fuskar to yanki kawai ciki wannan wutan fuskar su ta ciki ba dole da fuskar ta san duk da zafi da ke jiran adam farkon abin zai koya fuskar shi yanzu kuma ɗaga buɗa da za ka zane wani zafi yana haka kawai a cikin ƙarin karewa duk duka duk bulala ɗin adam farko ta jira fuskar shi ta jira ko ina dukan shi da ya kana kawai duka za haka ina da hatta manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna in kana da dantar da matan ka za ka dace ta akwai fa duka ku yi hakuri fa fasibuhun wa hajibuhun fil madraji fil madraji to yara ma a duka su alatar da su amma manzo Allah ya duka su yara su fuska za ka da yaro ban da dukan fuska duk gaurawan yaro mari duk gaura mace ma na ko mutum ba a duka fuska ina a daga amma ban da fuska da makasa fuska ta da daraja fuska ta da kima amma kun san ba yahudi ai da ya sa boxing shi in kan da shi fuska ne kashi in ka da shi nan ba za a baka kwai ba in ka da shi nan ba za a baka kwai ba in ka da shi nan ba za a baka kwai ba fuska kawai za ka yi shekara da shekaru kana koyon dukan fuska shi ne kawai target ɗin a yi mutum jirgin kina kuma a ɗaga wai a wani an bashi zai ce jinya illa ma shi Allah wani an ci a kore amma an bashi kofi haka zai fitar Allah wani ya rufa mana asiri Allah ya ce ya yi haka ne liyajzi Allah kulla nafsin ma kasabat Allah ya haka ne domin ya ta yana ta alkiyama ne ana hisabi ne hikiman alkiyama hikiman hisabi hikiman tsawa a gaban Allah wa kiyama don a saka ma kowace rai a cikin wannan duniya amma man sakal mawazinuhu fa ummuhu hawiya inna Allah lalla Allah sahihu bi sabil ajjajawan hikmatihi sai ku ga yaushe Allah ya gama da mutane ya gama da dabbobi ya gama da aljinu mutane ma sun zama da an faru Allah ya ce kaman kyattawa da bismillah Allah ke na maka hisabi wa amru sa'ati illa kalamsi bafari aw huwa aqrab inna Allah ala kulli shay'in ala sari'ul hisab ita al'amarin hisabi da al'amarin kiyama in ji Allah kaman kyattawa ido ne ko kasa da kamar in ji Allah da gaggawan hisabi da Allah hada bala'un linnas Allah ce to wannan sako shi zuwa ga mutane wannan gargadin da abin da zai faru kiyama sako ne ga mutane tun yanzu ku gyara albalimi ya daina zalunci wani ya daina hada bala'un linnas wannan sako ne na gargadin da mutane wani yunzaru bihi kuma a yi cewa mutane gargaɗi a kai in ka ji kai ma ka yi ma wani gargaɗi wani ya alamu ana yin haka ne kuma domin mutane su zo su sani kuma annan abuwa ilahu mahi eh cewa lalle duk wani abun kama wanda za ka bauta wa a matsayin Allah to ka san ba Allah ne inna ma huwa ilahu wahidun Allah guda ɗaya ne kilo ɗaya shine zaka kama ka tsira da kiyama wani ya ulul albab Allah ce wannan sako ne da turo domin masu hankali su kara tunani su hankali ina fata an gane ko wannan ne karshen surar ibrahim Allah ubangiji amfanar da mu da shi da muka kara a ciki Allahumma amin za mu je tambayoyi tambayoyin mu ga su wanda take hannuna ta ƙarfi ko tana da tambayoyi guda biyu assalamu alaikum Allah ya gaba da malam tambayoyi guda biyu ne kamar haka misali irin rikice-rikicen rikice-rikice wato na rayot rikice-rikice ta yi a shekarun baya sai mutum ya karki wasu kayan mutane a sunan ganima idan mutum yana so ya tuba sai ya mai da su sai ya mai su in ba ku su ka je masu su su ya ce mata su ya ce mata sai kawai ya kamata ya ce ka shi ka kan sai tambaya ko sai ka bayan ka dan ka ba ka san matsalar musulmi eh kana ce mana wala ya hillu lahu an yasala filan baya halitta ka fara aikata wani aiki da ka san hukunci ba a ya alama hukunci Allah sai kai tambaya a da maka hukuncin eh, za mu fita ya ce mu ɗauko ka a'a kun ya shi an yi wannan mun ɗauko ka zama malam ne hukuncin shi kuma sai ka cinye ka ƙoshi an dole sai ka zo ka ce ya za a yi shi lokacin za ka tambaya haka mutum in ya zo saba Allah a cikin son zuciyarsa sai ya rufe ido in ya ga son zuciyarsa sai ya bi son zuciyar ya shiga shi an daɗe sai ya ɗauko ya ce ya da ni na faɗa kaza wannan kuskure ne wannan shi da amsar kawai wanda cikin irin waɗannan rikice-rikicen da aka yi a shekarun baya sai mutum ya zama sanadiyyar salwantar wasu rayuka idan zai biya jiya ko yin azumi sai ya yi adadin rayukan da suka salwanta ya danganta shi an taɓa ma ne ta kare kanka ko kuma ya da san yanda abubuwan dai a da kasance suka wakana amma galiban abin da mutum ya yi su a jahilci a rashin sani tsakani da Allah ya yi hukunci ba yanzu kuma ya shirya da shi ya fahimtar da shi to abin da ya wuce ya wuce abin da ya wuce ya wuce sai da ya yi nadama ya roƙi Allah mutum sarki ya domin wani sa'i jahi da rashin sanin hukunce hukunce a abun nan wannan kariya ce ba a kama mutum da wannan da mutum ya kare a cikin ga da musulunci yake da su ba ya koma ba Allah to abin da ya wuce ya wuce kawai sai a gyara gaba Allah ubangiji ya gafarta mana Assalamu alaikum malam Allah ya gafarta malam tambaya ta ita ce ni ne nake da yawan wasiwasi da kan sake alwala sau biyu zuwa hudu saboda wasu fitar isa har cikin sallah ina samun wannan matsalar malam menene hukunci na akan wannan lura hukunci shine duk yadda wasiwasin ya zo da sake da zaran kayan alwala kan shi ko ya ce kalli ya kada ka yadda ka saki wani li'annar ya ci na layin zulu bi shak da ya ci shi tabbaci kayi alwala amma wani abu ya fito ma bai fito ba wannan shakka ce ba ta da tabbas to shakka ba ta koran yaki ne bai da kafi a kan yaki ne kuma haka da zai kullum in sha Allah ba ka ga wasu wasu ya kyale ta. Wanda ta kashe tana cewa assalamu alaikum Allah ya tafi ibadunmu da sa ya sa mu mu dace da daren lailatul qadr amin Allah akwai yi na yarin da nake nema da aure wanda sun yi magana muna fata bayan Ramadan asara da Allahu akbar sai few days back ya ɓaci kenan in ka ji an mura hausa an koma turanci abu bai da ka wani kuma mu ji turanci sai few days back kuka ke mani cewa so in yi signing contract da ba zan ƙara wani ba giving meaning wasu da gane kafin minute I would start another wife after malam shi ban yarda da wannan alƙawarin ba da fafi tsayin saboda a zauna lafiya nake mata ta bani lokaci yi nazari malam ne ne matsayin irin wannan alƙawarin a shari'a sai za ta iya ɗauka ai in ba za ta iya shi kenan in ba za ta iya ba shi kenan mace ta ce maka wani ina so a buga shi da ba ka sake aure a kai na ba in kai yadda to dole wannan sharfi ki kiyaye shi amma da wata mata ta ce ba aure ka ba sai ka sake wanke wannan haramun ne amma wannan kuma ita ta za ta iya ɗauka bismillah al muslimuna ala shuruqihi yana nuna cewa ran da ta a camfin za ka sa ta biyu za ka fita in ta fita ta ta ta ta ta ta ta ta suna fata a cikin ko saboda haka wani sashi wajen neman aure saboda zakuwa ana cikin soyayya ta makantar da ido ta makantar kurmantar da kunne ta rufe zuciya duk duk da aka yi wa mutum aka dictate masa aka faɗa masa no problem na yadda babu komai babu komai ana zuwa ana zuwa an zauna cikin watanni kawai ba zai mai ba المسلمون على شروطهم مسلمين دول حجيمة ما شرقنسوا بسرط شرقي في حالة تحرم هو يا حرم تحلل هاي الشيء كنا هل ذات عوريه ما يشرقين كدونا جي كدونا نتاشي نتاشي نيبا لم تتبو أولي غريبة إن كي يدبني أولي عندك تتزاي تتزاي تتزاي تتزاي تتزاي ko mai dubri ko ko kano ko da ko abin da to ni gaskiya kamar da kadda ta a rana zan ci da garin ko yadda wannan sharadin halal ne a cikin shi halal ne a cikin shi wannan ke zama da wata babbar abu wannan ita ta faɗa ta faɗa maka ta san yadda take ta yadda shi ke nan shara'i na rukun kake za ka kai da ke kowane na bar gidanka ko duk kofin da shi ke na adalci na musulunci ne cika a cika idan kai a wajen babu komai na janye wancan sharaɗi na ilan jiya da musulunci ne ya faɗa alhamdulillah yanzu babu musulunci babu komai a nan akwai sharuɗan da su ka a yi da su a musulunci wani ga sharaɗi zan muni aure a wajen ma gisi ba zan yi shara ba ba zan gyara gisi ba ba zan wanke yara ba da wancan sha'ad ne ga aiki da wannan ba a cikin wani abin da mace take yi a gidan aure ta ce wani ta sa sharaɗi ban da waɗannan ayyuka to babu auren da ma ci babu aure ba aure ba ne ka dubawa Allah ubi su hana muwafaka Allah ubi su ba mu lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki Kwanan Allah da ya kawo sadaka da kuma Usman ta da dubu ɗaya na marayu Allah ubangiji ya karɓa mata ya yi albarka اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اغفر فتنة تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وحرج الينا الكفر والفسوق واجتنبنا من المسجد صل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين